idan takalidi ne akan gaskiya ya halatta takalidi akan al'amuran da ba na tauhidi ba al'amura da suka shafi furu'uddin hukunce-hukunce ya ake ibada mai hukuncin abu kaza kawai ka tambayi malami bai ga maka hujja ba ka ji ko ka ga haka ake yi kai maka yi galibinmu yanzu a nan idan ka kasa mutane a cikin kashi ɗari mutum nawa ne daga cikin mu wanda kafin ya fara sallah tsayawa ya a gaban malami ya nuna masa ya ce kaga ga yadda manzan Allah sam ke kabara yi haka ga yadda manzan Allah ke tsayuwa yi haka ga yadda manzan Allah sam ke dora hannu akan kirji yi haka galibin mu mutane sun ga iyayensu suna yi ne haka suka koya a gida su ma suka dora haka suka ci gaba amma ka tambaye shi yaushe ka fara yaushe aka koya maka sallar da kake yi yaushe aka koya maka tsarkin da kake yi yaushe aka koya maka alolar da kake yi yaushe aka koya maka yadda ake azumi da zakka kawai ya ga haka ake yi shi ma yake yi shin wannan hujja ne <laughs> kai ba ma haka ba ma uwa uba yaushe ka fara yaushe kai kalmar shahadar shiga musulunci <laughs> to shine malamai suke cewa akan irin wannan hujja ce a addini idan kana alal haq idan akan gaskiya ne kaga ana yi kai ma ka yi to shi ma ya halatta amma ba haka aka fi so ba shi yasa in ka ci gaba da addini haka zaka rayu a muqallidi ba za ka taba zama malam ba duk wanda yake addini akan ya ga ana yi ko ya ji ana cewa shi bai koya da kansa an ba bashi mubasharatan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sahabbai sahabbai suka bai wa tabi'ai irin yadda a hanyar karatu muke karba a hannun malamai shi kawai ya ga ana yi ne yake yin haka an fahimta to wannan mutum zai zauna a muƙallidi ne ya halatta mutum ya haka amma ne mafi karancin matsayi a addinin musulunci shine wanda zai zama shi tambaya kawai zai yi abin da sa ya halatta ne Allah ce yayi fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suka sani haka in ka tambaya sai aka gaya maka sai ka bi shi kenan amma matsalar ita ce wanda shi bai ma tambayar ba fa ya gani ne kawai idan ya yi daidai yana iya zama ya karɓu amma yana da haɗari kwarai da gaske saboda mutane yawanci ba a wurin malamai ma suka gani ba wurin awam ne kawai haka ake sallah shi ma haka yake yi amma bai taɓa duban ya ga malami ya yake yi sai ya kwafa ba to ko da malamin ne fa abin da aka ce addini shine sai ya ga maka menene dalili domin al'ilmu a addini shine ma'rifatul haqqi bid dalil ka ji menene gaskiya kuma a gaya maka dalili in mutum ya zo koya maka sallah ya ce maka yi kaza sai ka ce dagawa sai ya ce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shikenan to in kai zai zama sallaka daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karba saboda sallu kamar ra'aytu muni usalli haka sauran ayyuka na addini an fahimta ko wannan malamai suka ce ya halatta mu yanzu ka ce kana bin 'yan mazan jiya a addini kuma kana kwaikwayon su idan dai akan gaskiya suke shi yasa za ce muna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna bin sahabbai muna bin magabata ai komi muke addini muna bin na gargajiyan yadda magabatan mu suka yi ne to shine waɗansu ke inkarin hakan ai kuma yan kuma takalidanci ne sai a ce eh wannan takalidancin shine irin takalidancin da annabawa suka gada shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ca aka yi masa kai kwaikwayon irin yadda ka ji babanka annabi ibrahim ya yi fattabi'u millata ibrahim hanifa thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa haka annabi yusuf alayhi salam ya ce wattaba'tu millata aba'i na bi addinin iyayena da kakannina har da kakanninsa ibrahima wa ishaqa wa yaquba an fahimta kuma haka Allah ya ce su ma za su gaya wa 'ya'yansu ku bi mu am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika to idan akan gaskiya ne zaka ce na bi iyaye na haka babana yake babanka malami ne babanka ahlu sunna ne babanka mai tsayawa akan addini sai ka bi shi wannan kai daidai amma idan babanka jahili ne kuma ka bi babanka to za a rasa ka a rasa baban ina fata an fahimta to wannan shine ma'anar wancan na innahum alfau aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un sun ga iyayensu a bata kuma suna ta saurin bin iyayen wannan kankar ka yadda ina fata an fahimta takalidanci na awam kamar yadda ibn abdul yake faɗa cikin at-tamhid wa yajibu ala al-ammati taqlidu ya wajaba akan awam su rinka bin malamai bisa ga karka ɗauka wannan ayar tana nufin cewa bai halatta mutanen gari idan wani malami ya ce kaza su bi shi in sun yarda da imaninsa da tsoron allansa da iliminsa shikenan sai a tsaya a kai kuma a wurin allah ya zama musu hujja ko da kuskure ya yi to wannan kuskuren allah ba zai kama su da shi ba ina fata ana fahimta amma waɗanda suka kai matsayin da za su tsaya su duba su bincika to wannan shine ɗaliban ilimi da malamai su ne za su tsaya suna keke da keke amma in kai kana ami kawai ka tambaya me hukuncin kaza in mala ya ce maka ba kyau ba ma ya kama ka aya ba kawai karka yi mala ya ce maka akwai kyau kawai ka je ka fara abinka shikenan ana fahimtar wannan ko idan baka kai matsayin da zaka ce zaka yi zaka yi bin diddigi ba kenan awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun wa mathalu alladhina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا illa du'a'an دعاء ونداء wannan ayar abinda za mu fahimta a cikinta shine batar da take kan duk wanda ya rike wani ba Allah ba dama Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama har duniya ta nade ba zai taɓa fahimtarsa ba ba zai taɓa kuma karɓa masa ba shine Allah yake cewa kafirai waɗanda suke bauta musu suna kiransu ne akan kiran da ba zai taɓa iya musu amfani ba kaga wannan shine la yasma'u illa du'a'an wani da'a kuma kiran da suke musu da, roƙon da suke musu da dogaron da suke a kansu ba zai musu komi ba kuma wa idha hushiran nasu kanu lahum a'da'an in an yi tashin kiyama kuma za su zama musu abokan gaban juna abokan adawa sannan in kuma ka ɗauka ta ɗaya fassarar yana nufin kafirai waɗanda innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atum kullu aya hatta ya rawul azab alim kafirai karka ji mamakin yanda ana ta wa'azi ba su karba ba kalmar Allah ce ta tabbata a kansu cewa sai an musu azaba amma kai ba za ka daina musu wa'azi ba wani zai ce to me yasa tunda Allah ya ce wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika kalmar Allah ta tabbata a kansu kuma zai musu azaba duk da haka kamar Allah ya riga ya gama yanke hukunci kuma yanzu zai zo ya zartar da hukunci akan wanda dama ko ya ce zai yi imani ba zai yi ba don haƙƙat alaihim kalimatu rabbik dalili shine sai ka ce da misalin da Allah ya yi da su akan dabbobi idan mai kiwon dabba yana kiran dabbobi suna fahimtar kiran amma in yana hana su kasu shiga gona wani sai je na dukan su ko kasu bi ko kasu hau hanya wannan dukan zalunci ne ba zalunci yake musu ba to kamar haka ne ubangiji yana kiransu ba za fahimta amma duk da haka za su sha duka na fata an fahimta don haka dukan da Allah zai musu ba dukan zalunci ba ne irin yadda dabba ta cancanci in ba ta bi ubangidanta ba duk da la yasma'u illa du'a'an wani da'an kuma a dake shi don haka shi ma kafiri zai sha jibga a wurin Allah domin cewa ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da kalmarsa a kansa ba hujja ba ce a wurinsa Allah ya tabbatar amma a cikin sirrin da ke wurinsa ne kai a yanzu ka sani ne abin da zai sa ka tabbatar da duk kafirin da kaga an kona ya cancanci a kona ne saboda wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal ai an musu wa'azi sai suka ce me bal suka ce ba za su yi ba wannan cha da suka yi bal ba za su yarda ba sai abin da iyaye ashe ya nuna da gangan suka yi kenan na fata an fahimta da a ce muna da isasshen lokaci da mun je can gaba har wajen ayar ya ayyul ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun da maganar da Allah madaukin sarki yayi a maganar a maganar inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman magana akan lalura da menene take iya kaiwa a ce lalura ta haram ta halatta haram to amma saboda muna da babban bako fadilatu sheikh bashir muhammad lawal zaria wanda babban malami ne wanda muke girmama shi kwarai da gaske cikin malamai na ahlus sunna masu da'awa da wallafe-wallafe da karantar da ɗalibai da kuma ta'asilul ilmi na ɗalibai a birnin zaria ya kawo mana ziyara don zan so ya zo ya cinye sauran waɗannan mintoci ya amfanar da mu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da shi wanda za mu iya amfana da shi